biyo bayan an bisa hulana wanda aka kashe a makon da ya gabata a ƙauyen zakwali da ke jihar arewacin ƙasar ghana mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu Baumia, ya jajanta wa alin gidan magabatan tare da tallafa musu da kimanin cd dubu sittin kwatankwacin naira miliyan uku da dubu ɗari biyar. Vice President made a total donation of 600 million amma da alamun tallafin bai sanya zukatan matasan kabilan Fulani a Ghana ba. Mai tattaro mambobin kungiyar matasan Fulani a kasar Malam Ahmad ya ce matasan fana matsa masa lamba na bukatar da a ba su damar mai da martani. Yanzu a nan ni suna bani pressure ne kaman Ahmed ka ba mu hanya mu shiga na ce a'a ba wanda zai wani abu amma muna neman halwa yau gwamnatin ta samu na hannu waɗanda suka kashe mana dan waye a kama. Sai dai kuma mataimakin shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana mai alfarma sarki Usman Ban Ahmad bai boye damuwarsa ba inda yake cewa duk da kokarin da suke yi na neman samar da wata hanyar shawo kan wannan matsala ba za ka cutar da Hulani ya kyale ba. Suna dai cikin rarrashin matasan domin ganin sun kaucewa kai hari. Ba zai yiwu mu ana kashe mu kullum kuri. Fulani fa ba za ka mai abu faka kwan lafiya ban ka bai ya kyale fa ya ta san maka amma ba mu san lokacin ba. ba to kai ne muke matsawa muna ba su hankuri kada su su ma su yi ramon gayya zai su kashe wani da muna neman stakeholders meeting mu da sarakunan da gwamnati mu da peace council da manyan fulani wanda ke mu mu zauna da su mu ga yanzu ya za a kare wannan fitin. adib sani mai sharhi bisa harkar tsaron ciki da wajen kasan ghana ya ce kamata ya yi da gwamnati ya dau matakin gaggawa domin tabbatar da adalcin da fulanawan ke bukata sabida mai da martani da gaggawa fashikan haddasa fitina eh, in ba hankali ba fulanawa kuma suka suka ci ce ba su yadda ya iya kawo babban damuwa kuma sun gwada kamar ba farko ke gaba wani lokaci daga gushigu an kashe aba 14 ana kashe shanayen su ana yi musu barna ana kashe matasan su to wannan duka yi a a existential threat to security in Na dai tuntubi mai wakiltan al'umman zango a fadar sufaito Janar ɗin Dakarun 'yan sandan ƙasar Malam Muhammad Mansur, a inda na yi masa tambaya ko shin meye dalilin jinkirin. gaskiya ne wanda ya zama na regional commander shine COP Yusa Bonga shi aka ce ya form team shi ha report ko report bai fito ta wajen shi officially ba dole yan accra daga headquarters ba su su communicate ma duniya officially don abun da ba aka sani ban kace kai magana kan shi yana kawo illa dalilin da yasa kaga ba a fito da magana official amma yanzu aka kare team na underground suna investigate wannan lamarin. a makon da ya gabata ne dai aka ce wasu yan kabilan kwankwan ba da adadin su ya zarta ɗari suka kai ma fulanawan kauyen zakwali da ke jihar arewacin ƙasar ghana hari da hanyar kona gidajensu tare da kashe wasu tara daga cikinsu haka ma ya tilasa al'umman ƙauyen tserewa domin neman mafaka biyo bayan kwankwamban sun yi zaton fulanawan suka kashe musu wani mutumin su hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana